Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Yau shirin ke ban kwana da Musa Yusuf Abdullahi mai fafutukar neman hanyoyin kyautata rayuwar nakasassu a jihar Plateau. Kamar yadda kuka ji a baya, wannan matashi mai tawaya a ƙafa ya laƙanci hikimomin ƙera ƙafafu da hannuwan roba bayan shafa shekaru yana karantar wannan fanni a ƙasar Malaysia. Sai dai duk da ɗumbin buƙatun da ake da su akan irin waɗannan ababe a jihar Plateau da ma baki ɗayan Najeriya. Musa na ciza yatsa saboda yadda har yanzu al'umma ba ta fara morar baiwar da Allah ya masa ba a wannan fanni sakamakon abin da ya kira halin ko in kula da mahukunta ke nunawa a kai. A kashi na ƙarshe na hirarsa da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji, Musa Yusuf Abdullahi ya ƙara nana ta kira a game da mahimmancin aikin ƙera hannaye da kafafuwar roba a wajen mutane masu bukata ta musamman. yana mai jaddada ingancin samfarin da aka koyar da shi a makaranta. Na san irin wayanda suke yin wayannan sassan jikin mutane kamar a nan jihar Filato akwai wayanda su ma suna yi sun yi fice. Menene bambancin wanda ka koyo da irin waɗanda ake samu a nan gudu? <laughs> Ito eh gaskiya bambancin a bayyane yake. A cikin magana na na ce wanda ma ake yin a nan ɗin da roba pipe na roba ne na ruwa ake yin shi. idan kika zo kika auna nauyin shi da asalin kafan mutum ma kiga ya ninka kusan sau biyu sannan kuma babu asalin sassa da ake kokarin a kwafo su a yi su kawai ana yin shi ne kawai daga ɗan kafan sai gwiwa ta karfe da ake yi a nan wanda muka yi kuwa da ake samu abu ne wanda turawa sun tsaya sun yi bincike kwarai a kan shi sun kwafa da waccan yake suka yi shi wato daidai idan aka samu mutum daidai yadda kafansa yake haka zai zauna haka don uh, an train din mutum daga clinical bangaren lafiyan mutum har zuwa wajen shi fabrication yadda ake yin kafan to duk wannan abubuwan sai mun tabbata sun tafi daidai saboda kafan an riga an yanka jini ya kamata ya je wani waje yana tsaya a wani waje to akwai kalubale sosai da suke faruwa a yankakken kafan da ya rage to in mutum bai zama sananne a kai ba maimakon ya kawo mafita sai ya daɗa barna dan da yawa wasu in kyan tambaye su a kai ba amma kafa ba me yasa baka amfani da shi sai ce tab kafan da ya fara sa kafan shi ya zo ya fara jini daga baya ma ya fara riɓewa wani ya ce ai shi shokin ma yake ji a kafan nashi bambancin da yake da shi shine wancan an bi hanya sosai an yi bincike kwarai wajen ganin cewa wannan kafan ya zama ya taimaki mutum ne ba wai ya kawo mai damuwa ba duk da su ɗin ma suna taimakawa amma bambanci aka tambaya a nan gaskiya da bambanci sosai sosai To kana ga kamar ta yaya ita hukuma za ta fahimci muhimmancin ku da kuma ta farfado da irin yadda da ake samar muku da wuraren aiki domin ku taimaka wa al'umma. Eto eh yanzu ai abu ne wanda duniya kusan ta waye yanzu ah, za ki ga ko ta hanyar sadarwa za ki ga cewa oh, nakasassun wata kasan ga nan da aka ba su damon kusan su ma abin alfaharin ƙasarsu ne suna yin daidai mu in aka ba mu daman ai za mu iya yin daidai da su koma mu fi su kuma duk mutumin da ake kaman zargin cewa ai wani ba zai iya ba to a kullum zaki ga shi kokari yake ma ga ya burge ma wanda yake kokarin ba zai iya ba dan dan kika bi tarihi yawancin mutane da suke da bukata na musamman da aka ba su dama kike ji zaki ga suna yin abun da ma ake jin mamakin anya wa'annan ba wasu mutanen ɓoye da suke taimaka musu ma wajen aiki da shauransu hakan nan to idan aka ba mu dama na aiki ni ina ganin zai ba da eh, abin da ake bukata na farko kin ga kamar misali a wannan aikin na yin kafafuwan nan mafi aksarin masu yin aikin ba su da wata eh, larura to wannan rashin laruran sai ya sa ba su san me me laruran yake ji ba idan mai larura suka mai aiki ya zo yana ta complain sai daga ƙarshe su ce in sun yi sun yi su ce kai ba za ka gode ma abin da kake da shi ba to wannan kalmar a gun wannan ban Allah ta fi ma baya san ma kafa saboda yana ganin kamar ka nuna gazawar shi da takura ma to dalilin da yasa na kawo ni ina da wannan larura na san me ake ji bayan da za in buɗe baki in yi wannan maganar saboda na san me take a guna so nan shi ya ƙara mana wani kamar in ce advantage akan wasu za mu iya sabin kwastoma zama cewa sun samu abin da suke so da inganci kuma. To masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin ɗan gwagwarmayar ganin rayuwar nakasassu ta inganta a jihar Plateau, Musa Yusuf Abdullahi da wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muna lafiya. ilimi.